to kaga bayan addu'a mai da na faɗa sai kuma mu muyi aiki da abin mu ma yaran su ga muna kwatantawa ba za ka ce yara kai ku tashi ku tafi masallaci ku yi sallah kai kai kwanciyar ka ba ko ku tashi da asuba kai kai baccin ka ba ko ku daina ƙarya kai kana yi ba eh ka ce ba na nan eh. kaga yaro ya koya cewa ka ce je ce baya nan kuma ya ga kana nan to kaga ka koya masa ƙarya ah. wani sulukin ai da wasu ɗabi'o'in marasa yashe da muke ga yara suna yi da shi daga mu suke koya to kaga kenan in muna so 'ya'yanmu su zama nagartattu sai mu ma mun zama masu nagartar in muna son 'ya'yanmu su koyi da abu domin gani da yara suke yi da ji da suke yi da gani da suke yi ya fi musu tasiri fiye da abin da ake faɗa musu kawai su gani a aikace don dama mai bambanci tsakanin mu'allim da murabbi mm. mu'allim ilimi yake koya rabbi kuma wannan abin da aka koyan ya mai da shi cikin aiki shi mu'allim zai ce maka kai sallah shi ko rabbi zai kama kai ku tafi masallaci kaga mu'allim zai ce ka tsaye da ka bada zakka shi ko rabbi zai zo ya gaya maka ga irin dukiyar da zaka fitar da zakkar kuma ga yadda zaka fitar sai ya tsaya ga ka fitar wannan zai ce kai tsarki wannan kuma zai tsaya ga ka tsarkin yadda aka ce saboda haka kaga ashe kenan wato sai mun yi kokari mun ta ɗabbaƙawa mun ta aikatawa yaran mu suna gani abin zai musu tasiri sai kuma ka ga an samu natija mai kyau ana gaya wa Allah kuma ana aikata haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa